To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau hudu ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu magana ne akan yadda matasa ke amfani da kafar sada zumunta. da masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. Ta cikin zauren namu a yau muna tare da matasa a za mu tattauna da su akan matsalolin amfani da kafafen sada zumunta na zamani. A tare da ni akwai Khadija Sa'ad Muhammad, Safiya Abubakar, Muhammad Sani da Malam Shafi'i Abubakar sai kuma Hajiya Fatima Mijin da za ta ba mu shawarwari akan wannan matsala. To, a kowane lokaci ga matashi to za ka shi tare da wayarsa in kuma ka leƙa za ka tabbatar da cewa ba karatu yake yi ba ba neman bincike yake a kan ilimi ba a'a yana shiga ne kafofin sata zumunta whatsapp ne facebook ne instagram ne kai da sauransu wannan kuma kafafen sada zumunta kamar yadda aka sani suna da nasu illolin kamar yadda suke da amfani to a yau za mu duba illolin kafafen sada zumunta ne musamman ta bangaren zamantakewa inda ta kan iya kawo a matsala ta kan zamantakewa ko auratayya shin me matasan nan suke tururuwan nema ne ko suke bincika a wa'annan kafafen sada zumunta matasa gare ku eto eh akwai waɗanda suke zuwa yin kasuwancin su akwai mutanen da in babu wannan kafofin sada zumunta ma kasuwancin su ba zai tafi ba amma kuma tunda ana maganar illoli ne za mu yi magana ne akan illa ta bangaren zamantakewa wato kafafen sada zumunta suna da illoli sosai akan zamantakewa musamman abin da ya shafi aure idan aka zo magana aure ana cewa waya kamar albasa yake in dai za a ci gaba da bincikawa to za a ci gaba da yin hawaye saboda waya kamar albasa take eh in dai za a bincika shi eh za a ci gaba da bibiyar ta kuka ko namijin ya bincika ko ita macen ta bincika shi yasa a nakan ba da shawara duk macen da ta san me take ko mijin da ya san me yake yi wayan shi ko wayan matan shi ko kowanne cikin su ya rike nan shi dan ba zan manta ba ko na abokina da yake Kano na je wurin shi sai na ga yana rike da karamin waya sai nake ce mai akai sai a ita neman ka ba babban waya sai abokina yana ta taba ni yana ta taba ni shi bai ba da ansa ba so bayan mun bar wurin sai wancan yake ce ma kai mutumin ka san samu matsala da matan shi me ya faru wa ai tana da trust issues shi ma yana da ba ta da yadda ba ta da yadda shi ma ba shi da yadda so kullum in ya dawo sai sun samu matsala akan wayansu sai da aka zauna kuma suna son junan su sosai ba za su iya rabuwa ba to karshe dai sai da aka zauna aka ce to dukansu kowa ya goge facebook twitter instagram da komai shi kuma yana harka ne wanda ya shafi eh, tallace-tallace a kan kafofin yada labaran nan amma dole haka nan ya haƙura so kin ga wannan babban illa ne a kan zamantakewansu na ganin da kai tambayan cewa ne matasa ke zuwa su a social media ina ganin nishadi hmm. yawanci duk dan nishadi ne most of them yau mafi yawan daga cikinsu abinda suke zuwa kenan don za ki ga za a je duk abubuwan da kake gani a social media dama kaɗe-kaɗe ne raye-raye da dai wani abu in wani ya yi wani comment ko ya rubuta wani abu akan wani abu za ki gani abin da aka rubuta shi za ka je ka duba me wane ya ce me wane ya ce dan wata wani gulma ne da kamar dai wani gulma dan dai nishadi ina a dan yi wani da way time za ki ga ko ko ka je wani kamar asibiti ka je kana zaune kana jiran likita ka shiga social media me kake yi kawai dai dan ya dan rage wannan lokacin na zama so sai ga kamar abin da ya sa yawanci matasa ke shiga social media ba dan karatu ba ba dan kila wa'ansu eh wa'ansu suna neman kuɗi a nan amma mafi da yawa a akasari duk dan nishaɗi ne to Khadija a da lokacin da aka san bisa tsari irin na iyali na muka taso za ki ga idan wacce tana neman shawara akwai wacce za ta mata shawara yan da gida da je wurin mahaifiyarta tana da matsala ko za ta je wurin inanta ko kuma babbayyarta a yanzu abubuwa sun canza za ki ga in shawarar nema akwai shafuka da za ki ga mace tana da matsala na auratayyanta a a na ita da kawani a ita da saurayi sai ga ta tura a ni ne muna zaune mu biyu ne a wurin mijina a a saurayi na ne ya kaza ba za ta je gida ta yi wannan ba sai dai ta je wannan kafafen sada zumunta me yake faruwa ne a ta bangaren iyali Eh, muna iya cewa abubuwa kala-kala suna faruwa biyu zuwa uku da ya sa yanzu kamar yadda ka bada misali in mace tana da wani damuwa maimakon ta je ta samu manya a ba ta shawara sai ta gagara ta je a irin waɗannan kafofi na yada mai ake ce mishi zumunta sada zumunta haka ta faɗi bayananta kin ga da irin rayuwar da ake yi kwata ya saba da irin rayuwar da ake yi a yanzu da a duk lokacin da yaro ya ga wani abu da ya shige mai duhu duk da mutanen da a cikin tsakanin junansu sukan fahimci wanda suke da fikira suke da basira suke da basira na na, gane wasu abubuwa wata za ta iya zuwa wurin mahaifiyarta ta ce mata mama ina fama da matsalar kaza kaza da sauransu sai ki ga uwar ta ce abin da ya kamata ya kamata ki samu wanci saboda ita ma maman ta san in wacce aka je wurinta Allah ya bata wani baiwa na musamman wanda za ta iya bada shawara a kai to yanzu sai muka tsinci kanmu a matsayi a matsayin waɗanda suka yi karatu misali mu ce na zamani sai yawancin yaran zamani suke gani kamar iyaye na da irin abin da ake ce ma outdated don ba za mu ce local gaba da irin suna ganin wai an wuce yayin mm. iyaye so kamar irin halin da kake ciki in ma ka tambaye su yanzu shawara akan saurayi yanzu kamar mama wani shawara za ta bani ai an wuce za mu gani a yau na ga tunanin yara ba irin soyayya da muke ba irin suka yi da mama ba saboda haka ya kamata ne an samu yan zamani yan uwana wanda su ne za su ba da shawara to su kuma wannan yan zamanin ba lallai bane shi ita mai wannan damuwan ya zama wanda take kusa da su za su iya ba ta shawara kawai sai ta cilla can da nufin cewa duk wanda ya gani za ta iya samun shawarwari daban-daban wanda ta gaya mata daɗi ko koyai daidai da tunaninta saboda mafi yawanci wanda suke ma'aikawa da shawarar ko an ba su shawarar gaskiya ba fa sai dama can suna da abin da suke so su yi so goyon baya kawai suke nema idan suka tura in suka ga waɗanda su suka yawa suka yi su ma irin tunanin su sai su ce to ashe tunanin da dama suke yi daidai ne kawai sai su aiwatar da shi so mafi yawanci shi yasa a karshen abin yake zama da matsala yake zama da damuwa saboda waɗanda ake neman shawara a wurin su na farko ba ƙwararru bane akan harkan ba da shawara sannan na biyu ba wai suna da wata madogara bane kawai abin da ya musu daɗi a ra'ayinsu a daidai lokacin kamar yadda da wadda ta magana daga farko ta faɗa nishaɗi wani ma na da shawara ne fa akan nishaɗi ba ma zai bada shawara bane a nufin wai a aikata kawai zai faɗa ne saboda wani in ya karanta wannan comment din yayi dariya to in aka samu sakari a wanda yake da tambayar shi zai iya ɗauka abin ma a da gaske kuma ya je ya amfani da shi daga ƙarshe ya zo ya zama abin da ba a ji daɗi ba daidai wannan gabar da Khadija take magana akan a yi magana a cikin nishadi kila ba abin da ake nufi kenan bai tuna min da abubuwan da ake fuskanta ɗaya daga cikin matsalolin wato kafafen sada zumunta shine abin da ake cewa kalubalen nan da ake sa wato challenge wato wanda za a ko wata tambaya ko a ce ga wani aiki wani ya aikata shin ka isa ka yi ko za ki iya ko in aka baki kuɗi kaza za ka yi wanda shi ma yana janyo matsaloli da yawa a maganar auratayya ina ga wannan challenge da ake a social media yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a rayukan matasa da ake amfani da kafafun sada zumunta saboda duk sanda aka kawo wani challenge sa'o'inka mm. za ka ga wani kaza ya yi abu kaza so ya yi challenge wani ɗaya daga cikin ku shi ma ya yi so idan ya yi sai ka ga aikai ma da kake wajen wannan fiyas ya kamata kai ma za ka iya sai ka ga kai ma ka yi kokari kai ma ka yi wannan so wannan abun yana taimaka wurin matsalolin da ake samu yanzu a kafafen sada zumunta. To kamar wanne da wanne ka sani ko eh, eh, mafi yawanci wanda nake gani yanzu shine a Twitter. za ka ga hakanan da ka tashi an yi tweets da yawa idan ka bibiye su sai ka ga wani shi kadai ya fiddo da wani tweet ya ce duk wanda yake ganin zai iya ya zo ya yi abu kaza so da zaran an samu mutum ɗaya yi, to shi kuma wannan kalubale babu ruwan shi da kai wani addini kake ko wani kabila ne ko daga wani bangare ka taso in aka sako shi kai dai za ka yi iya kokarin ka kaga kai ma ka yi ka fuka su ta kunya eh saboda ka ba da maza ko mata yawa saboda waɗannan fiyas din naka su ma su yi ko sa'o'in nan sa'o'in ka su ma sun yi so za ka yi iya kokarin ka kai ma ka ga kai kada dai a baro ka baya mm. kai ma a ce a wannan zamani kana tare da kai ake tafiya ko da abu wasa ne yana da kyau ka yi tunani idan yanzu kai kai wasa social media girman shi ya wuce ka zauna a falon gidanku ku yi wasa ku yi raha yan uwanka social media ya wuce a aji irin na makaranta kafin malami ya shigo ko bayan malami ya shigo ku dan yi wasa tsakanin juna shike na an batta a nan gurin zai bibiyan ka wani kwarai da gaske dama can kida ba za a rasa ma wanda yake maka hassada ba ko yake maka bita da kullu a wani abu so ka riga ka faɗa kuma shi abun nan bai karya muryan ka ne bidiyon ka ne kai kasa ko rubutu kai akan page ɗinka ba yanda za a yi a ce ba kai bane ko wani kabari kai wawanci ya ɗauki wayan ka ya rubutu akan page ka ya saka abinda duniya ta sani kai ka rubuta saboda haka dole a sa ido akan dukkan wani rubutu ko voice ko kuma video wanda zai fita da mutum zai faɗi wani abu da yake da mummunan saƙo saboda in wani ya fahimta wani ba zai fahimta ba kamar yadda malam sani ya faɗa ɗazu wannan wayan yana iya zama barkono dan shi ya ce albasa dan ni a na yana iya zama barkono dan musibin da yake bibiya a cikin waya wallahi wani Allah ne kadai zai iya shari'a shi kuma sai a lahira duk yanda kai ka fita ba za ka taɓa fita ba kamar yanzu misali wasu suna iya ɗaukan wayarki taima mijinki text na maganganu waɗanda ba su dace ba har duniya ta nade shi ke kika yi duk yadda zaki yi masa maganan cewa ba ke kika yi yi wannan ba zai taba yadda ba shi ma aboki zai iya yi saboda ya ga ya hada ku da makamantan wannan so idan ya zama da cewa mutum yana yawan irin waɗannan wasannin ko kuma aka ce za a yi wani challenge ka ce kai za ka yi so shi yasa wannan social media dole mutum ya zama zai kiyaye dole mutum ya zama yana da hankali ba komai bane za ka yi a kai ko wannan na kan ba mata shawara ko miji ne ya ce ki yi min hotonki ko ki yi min video ba amfani ka san ni na san ka idan ka zo inda nake di yanda kake so ka gani za ka gani ni ma ina bukatar gan ka zan ka. amma wannan dauka na bidiyo akwai wata sirranta da sirranta akwai abinda idan ya shiga kan waya ko an goge bai gogewa akwai software da idan aka sa mawaya duk abin da aka taba sa mushi sai ya dawo ko da an goge an yi shekara da shekaru in dai aka sa wannan software aka sa recovery aka danna zai dawo da su to idan mutum yana irin waɗannan abubuwan shine hawayen da malam sani yake magana da yake da mutum ya ɗauka waya zai zo yana yi saboda haka maganin shi kawai a kiyaye irin waɗannan challenge da ba su da amfani ba su da wani amfani ai akwai babban challenge a rayuwa challenge inda ya kamata mutum ya yi shi ne eh, muna tare da aboki ya yi karatu ya samu aiki mai kyau ni dan ne ba zan yi karatu ba shi ne challenge inda ya kamata matasa su damu kansu ba kalubale da ya kamata su zan shi ne ya za a yi mun taso mm. tare da wani shi da ya kai ya wuce ba wai na da ba a'a na nuna ai bai fika da komai ba mm. hannu biyu gare shi hannu biyu gare ka ido biyu gare shi yanda ya dage ya dage kai ma ka dage ka zama eh, ka samu nasara a rayuwarka amma ba wai irin wannan challenge ba a ce ka yaga safiya a baka dubu daya ko eh, dubu ɗari ko ko za a baka duk waɗannan bai kamata ya zama matasa sun ana ma wasa da shi ba kwata-kwata. Gade maganar ta zo. kana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. hajji eh, ya Hajiya ba bari mu zagayo wurin ki a matsayin ki ta uwa. Yara na sautan baki. Suna aikata abubuwan da kila lokaci ba su tunanin za su iya yin nadama nan gaba ba. Za ki ga mace an ce kila za ki iya nuna ki. za ta iya za ta iya saboda suna tunanin wanda su kalle da yan unguwan ba ne ba yan gidan mu ba ne ba san inda wannan abin zai je ba saboda waɗansu sun jahilci ma shi ainihin wannan kafafen sada zumunta ina ne ainihin iyakarsa wani bai san duk duniya ne zai iya kallon ka wani lokacin ba kuma ya danganta da irin burgewan da ko kuma rashin sa'a da mana ce sa'an da hoton yayi ba abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta da matsalolin da ake fuskanta din nan me za ki ce a kai wato abin da ke faruwa zan fara magana ne akan mu iyaye da yawa malaman suka rika nuna mana cewa mu iyaye idan muna sa ido muna bibiya akan 'ya'yanmu muna son mu hana su wani abu ko muna son mu sa su wani abu to mu kanmu ma mu rika mu rika sabunta tunaninmu ya rika zuwa daidai da zamani da yawa iyaye za ki ga in suna son masu hana 'ya'yan nasu irin wa'annan abu san ta inda za su bullo ba sai su bullo da horarwar ta yadda su suka rayu a baya. To, wanda yana bukatar yanzu dai a yawa ka rika sabunta yadda za ka yi ka hana yaro abu ko ka sashi. Ya je da tunanin sa. Yawa kin ga yanzu kan misali mu dinnan mu iyaye. Na kan faɗa yara suna min dariya na kan ce wayan nan ba a yi ta domin mu ba muna raka ku ne mu taimaka muku. Amma wayan nan an yi shi ne daidai zamanin matasa na yanzu. to ana son iyaye kasance shi kan shi wayan nan abubuwan da ake yi a ciki su saka kansu a ciki su ga me ke faruwa kamar yadda ɗazu ka gama magana a kan cewa ba za ka kushe abu ko kuma ka lalata abu ce ba kyau haramun ne kai tsaye kai tsaye ba sai ka shiga kasar shi menene ka fahimce shi to ina ba iyaye yan uwa na shawara cewa duk wani abubuwa da ake musamman wannan challenge din ya kamata a ce a samu da tawa iri na a wayar musu da kai to ga ko wani abu ya fito ga abin da ake yi game da wannan al'amari a sanar da su to kin ga aka sanar da su inda wannan abin ta nan ne za su rika bibiyan wayan 'ya'yansu sannan kuma su rika sanar da ƴaƴansu illolin shi to da yawa za ki kawai iyaye suna fadawa ne kan hana eh, badanan da ka tunda yawancin da abubuwan da yaran suke a social media din nan bata lokaci ne amma hajiya kamar yadda kika ce bata lokaci ne yaran na haya yadda aka sani a lokacin da yaro yana da aikin da aka zaba masa a gida da yake gabatarwa mace ce akwai abubuwan da take namiji ma akwai abin da aka tsara masa za ki gaba a zaman wanza mm. a halin yanzu yaran kamar yadda su matasan suke faɗa cewa suna neman nishaɗi ne suna neman abokan hulɗa ne suna neman masu ba shawara wanda ba sa samu a gida yadda ya kamata. To alhamdulillah. ganin nufin daga iyaye ne? Alhamdulillah. Wannan nuna faɗa da yawa. na kan faɗa in ƙara faɗa tun farko yadda ka taso da rainan yaro. To a haka fa yake miƙewa. Shi ya sa Hausawa sukan ce ma ice tun yana ɗanyi ake dankwasa shi. Daga yadda kika taso da rainan yaro kika jawo shi a jiki ko yarinya. Kika jawo shi a jiki kika maida shi aboki ko ƙawa. to daga lokacin ne yaro zai shaku da ke duk wani abin da ya dame shi ba zai taɓa koye mishi ba kin ga kamar misali kin jawo yaro a jiki kin nuna mishi cewa kaza ba kyau kaza ba kyau amma in ka aikata ba na ce ka koya min ne ba ka zo ka faɗa min cewa ka aikata zan ƙara baka wani shawara to kin ga kin dora yaro kin dora yaro akan turba na gari amma da yawa kuyaye zaki ji sun tsawatar ma yara wani abu sun ce ba to har ma su faɗi cewa in kun yi za a tura ku wuta to yaro sai ki ga tsautsayi ya ɗebe shi ya ga sa'o'in shi suna yi ya je ya aikata wannan abu ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba gobe ma zai je ya aikata ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba amma daga lokacin kika ba yaro kofa buɗaɗɗiya duk girman laifin da kai ko na ce kar kai ka je ka aikata ka zo ka faɗa min ba zan duke ka ba sai dai in baka shawara in nema maka mafita to ta haka ne zaki taso da yarinyar ki ko yaron ke zama aboki a gare ka duk abin da yaron nan zai nema zai neme ki akwai matsala har yanzu da ake fuskanta na rashin iya kiyaye mu ya Allah ko a yi murya wato a yi sabo na murya ko kuma mutum ya yi rubutu cewa ga wani abu da yake so wanda inda za a nuna wa duniya cewa wani ne ya faɗa kamar zai ɓata mishi suna me yasa ba kiyayewa da ta wannan bangaren to wannan ya samo asali ne daga yanayin tarbiyya kamar yadda ita malama fatima ta faɗa yaro idan aka riga aka sake shi akwai iyayen da tsakaninsu da 'ya'yansu sai dai gaisuwa me kake ciki ko me kike ciki babu abin da ya dame su to shi kuma yaro dole yana bukatan so kamar matasa tun daga tasowarsu idan ya zama cewa iyaye sun dora su a turban faɗa musu da abin da ya dace da idan yaro a daidai lokacin ne faɗa abin da bai dace ba za a nuna a'a irin wannan maganar bai dace ka yi shi ba idan kaza ya faru kaza ake cewa to a haka zai saba da kuma nuna mishi martaban kansa yawwa da idan kai kaza zai iya zubar maka da mutunci to idan yaro ya tashi a haka to shine zaki ga tun ba ma sai wani ya ce mishi kaza na da kyau kaza da kanshi kawai zai rika gane cewa ya kamata in yi kaza a'a bai kamata in yi kaza ba zan dan bada wani karamin misali kamar lokacin da muke yaranta haka da akwai wani abu da babanmu ya mana. Zai iya cewa yana sa ka da kanka kai zaka rika jin kunya irin a ga kayi abin da bai dace ba saboda duk sanda kai laifi sai ce ni na dauka kun dade da wuce wannan ban san cewa har yanzu a wannan matakin wanda ba sai ka ji kunya in ya faɗi wannan ka ji wani zufa da wani bakin ciki ashe da wani girma aka baka kai ka zo kana ta wawanci kana ƙara rage kanka kasa to tun kana yaro kawai sai ka rika ji kai fa babba saboda haka duk wani shashanci da za a yi za ka kawai ka wuce nan za ka bar ma za ka duba oke ina faɗi kaza ya za a gani kamar yanzu da muke magana abin challenge nan da ne to gaskiya matasan mu wannan da ina ganin shine matsalolin mu muna faɗan magana duk yanda kawai ta zo mana hmm. daga abu ya zo wani hannun shi ma har rawa yake yi yana taifi yana kuskure saboda yana Allah Allah ya tura tura sako ba matsala bane amma karanta ne za ka rubuta tabbatar babu kuskure tabbatar ba zai je ya zagayo ba ba sai ka yi rubutu ba sannan ka da ka goge saboda wanda suka gani sun riga sun gani mm. kuma wani ma yana nan da ya shiga wayan shi ya yi sai bayan da za a yi agogi so ya kamata mu rika tunanin abin da zai je ya dawo to an ce an fita mm, barawa a fita mabi sawo wato mabi sawo <laughs> yan duba comment yan duba kuma yan hada hada eh su bari mu karkare da su wato su ne wanda za ta ga sun je sun duba a ah, wancan ta ce kaza bai fa san ta wakila ko bata san ta ba sai ta kwaso da wurin sai ta bibiya sai ta bibiya sai ta bibiya har sai ta samu waye ɗin wance da wani har ta samu yadda za a yi ta miƙa wannan sako ga inda za ta san cewa zai zai iya cutar da wanda ya wannan sako sai kuma iya yiwa kamar yadda muke cewa abu ne na matasa ba lalle ne za ta iya aikatawan ba ko namijin zai iya aikatawa ba an yi ne don a yi raha ko ya nuna cewa ya isa abin da na makuruci ba bai san abin da zai je ya dawo ba sai kaga kuma ya haifar masa da wani babba gagarumin matsala a rayuwa me za mu ce da kanwa sarakan haɗi hansi ne ga gidan kowa in muka rike hadisi guda ɗaya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka faɗi alheri ko ka shiru wannan kaɗai ya isa ga matasa su gane cewa duk maganan da za su yi in suka duba ta suka ba alheri ba ne to bai kamata su faɗe ta ba sannan ga mutane kuma wayanda suke zuwa su karanta comment a challenge su nemo wane ne dan uwan wanda ya yi wannan comment din su tabbatar da cewa sun haɗa husuma ko sun haɗa wata matsala tsakanin shi da 'yan uwan shi su ma idan suka koma suka riƙe hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka shi ma ina tabbatar da cewa ba za su yi wannan abun ba saboda ba za su so su ma a haɗa su da nasu mutanen ba akwai wani jan hankali da nake so in yi wa mutane akan matasa musamman da 'yan mata akan wannan kafofin zaɗin labaran sada zumunta kin ga ana ta magana akan kwaikwayo mm. wato akwai wasu rayuwa musamman mata za ki ga suna da groups group din nan ba abin da ake yi wani group din za ki ga na na turo kayan alatu wato dandali dandali dandali yau wani turo kayan alatu hmm. to wannan kafofin sada zumuntan suna sa yawancin matanmu suna zuwa suna shiga wani irin yanayi kama daga wanda suke gidajen aurensu da kuma wanda ma ba su kai da sun yi aure ba misali a nan shine za ki ga mace tana da miji mijinta bai kai karfin eh, mijin wata da take gani tana shagoliya ba ita kuma ko da yaushe idan ta yi abinci mai kyau wancan za ta turo shi ta nuna mu duniya cewa fa ga abin da suka ci ta da yau ga abincin rana na yau ga abincin rana ga talo-talo ga ga miyar bera ga ganyen kuka ke kuma kina can kina zaune ta iya yiwa kwaɗayi ne ko kuwa a rashin godiyar Allah ne ko kuma dai zuciya ne ban san me ke eh, ɗiban mutane ba mm. idan mijin ya dawo sai ta ce ai lalle lalle ita ma tana son ta ci irin eh, wannan an kwana biyu ka ne ne da kaza da kaza mm. duk jina ko ina abin yawa to kin ga wannan kalubale ne mai girma banda wannan kuma zaki ga akwai wani irin rayuwa da wasu suke yi kullum wasu 'yan matan burinsu su tashi da safe su ɗauki jaka daga gidansu idan suka fita za su je gidan kawarsu hmm. su yi wanka su kwalliya ko su je shagon makeup daga nan kuma su wuce wani waje mai background mai kyau a je a yi a je a yi hoto a ɗora a kafafun sa kuma kin san me suke so da wannan hoton ya jawo musu yawan mutanen da ke shiga kafafen sada a dan dangwala musu lai a dangwala musu lai to wannan Allah an dangwala ne a mutum yake gaba da shi eh wasu suka yi kasuwanci da shi wasu suka yi kasuwanci da shi saboda yawan mutanen da kake da shi suke shiga page eh, yawan kuɗin da za ka samu kin ga waɗannan mutanen suna yin kasuwancin su ne ba mm. kai ko ba kasuwanci kake ba amma zaka je kai kuma irin wannan rayuwar da wancan yake yi shi kake so shi ke burge ka sai kai ma ka je ka jefa kanka a cikin wannan wannan wannan musu safiya abin da ake yi kenan abin da ake yi kenan sannan duk duniya idan ana neman inda ba iya amfani da social media ba to ki zo Najeriya to me saka ce Najeriya ma idan kika zo arewa da yan kudu suna amfani da wannan social media din wato kafafen sada Kafa kafafen suna a matsayin hanyoyin yin kasuwancin su ko kuma su zauna su yi bidiyo na na nishaɗin eh shi ma su bi su samu su samu kuɗi ka kalla kai dariya amma idan kika zo arewa ba abin da muke illa ko mu shiga kamar da eh, mamanmu ta faɗi da malama Khadija da safiya kawai a shiga ne kawai a je a yi gulma mm. a yi tsokaci a wancan eh. a zaga ko kuma a yi koyi abu dai wanda ba ci gaba to ki zo arewa so mu arewa ya kamata a ce muna da Eh, orientation sosai a kan ya ake amfani akwai program akwai program da ake yi da yawa wanda mu ma mun je wanda zaki ga ana koya ma mutane da zai yi amfani da kafofin sada labarai ta hanyar da zai sarrafa shi ya samu kuɗi matasa ake kira Matasa ake kira da yawa matasa amma abin da zai baki mamaki wallahi idan muka je za ki ga taro mutane kusan hamsin hmm. amma wallahi bai wuce ki ga ba haushi dan arewa guda uku ko hudu a cikin mu ba kawai ba za a ba da kuɗi ba ko me zan yi da wannan abu kuma idan ka je za ka ƙaru za ka iya abubuwa za ka dawo gida idan ma mace kasuwanci take na sai da awara za a koya mata yadda za ta yi fakejin awaran ta kuma yi promoting pincinta eh, saboda idan da mutane goma ke kallo ya zama da tana samun mutane hamsin a sati daga mutane hamsin su koma mutane ɗari da ana koya ma mutane shi wannan kafafen sada labaran eh, sada zumuntan fa ba wai yana da eh, negative effect kadai ba ne ma'ana yana da akwai bangaren sa akwai ɓangaren da in kai amfani da shi ya kamata da matasa su duba wannan ɓangaren. ba ma ganin ganin malaman suna wa'azi su ai ko kudin data ma ai ka siya ka nemi yanda za su samu kudin data ka yi lakin ga maganar ta zo. To dalla da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.